taimake mu Allah Abdulsalam tunda ta wannan hanyar ka biyu eh har da kai ne ma kenan eh to wanne gaba ɗayansa ne kenan ku, eh a ah, to ai kuma can farko kenan a shi na ce wa shi tambayar ma bai ai ka gani yanzu ana neman inda scanning ake scanning daga tambayan abin ya tashi koko daga nan wurin eh? ta yanzu kai za ka yana da haƙi hmm? na je eh, ai yayi laifi da bai abun nan ba to amma kaga ai kaga sai ya zama to gabaki ɗaya ta joni tambaya abinda aka ce as-su'alul khamis wa fi ad-duwal al-islamiyya kaga suka allati tutabbiqu fiha shari'a kaga dashi dashi kaba kaba kaza hal at-ta'addudiyyatu في كافة صورها الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية والعائلية هل ستعتبر هذه التعددية رحمة إلهية تضمن الحرية والمساواة إذا كانت dai maganan matsalan at-ta'addudiyya ya taso Aure mace sama da ɗaya fi kafati suwariha a dukkan suran mutane talaka attajiri ma'aikaci suwariha addiniya haka nan wasa kafiya haka ta wajen shi ma ilimi namiji zai zama yana da yawa mata kaɗan wal istima'iyya haka zamantakewa والسياسية هكا سياسة ما والعائلية سأكر في وانا كمان فسرا تعددية إني التعددية كاقا وانا أبدا شتكين بكا فسرا وانا تعددية a ce ainihin yawa ya zama mutum yana da yawa sai aka ce shin ko ina ne wannan ta'addudiyya din maza sun fi mata su warya ta wajen addini ta wajen sakafa ta wajen zamantakewa ta zama mulki ta wajen ainihin iyalantaka wannan haka ike gaba ɗaya yin yaya ka biyo gani to ya kace hal sa baro hadhihi ta'addudiyya shin wannan da aka ce wannan na da yawa wannan yana da kaɗan za mu ɗauki wannan ta'addudiyan rahamatan ilahiyya tausayi ne daga Allah a tausayawa namiji shi a bashi da yawa ita kuma ta ita ta aure mutum ɗaya kaga ya zai shafi ta wajen maganar ɓangaren gado ma ta zamanul hurriya wanda ta ɗauko akwai ‘yanci a ciki ba yanzu nan Allah ya ba kuwa ‘yanci a ciki ya ba mace ‘yanci ya ba namiji ‘yanci wal musawatu ina daidaituwa ina yanci ina daidaituwa yake wanda Allah ya bada ina fata kun gane kaga ai suna ganin cewar hatta gado da aka ce za a ba namiji biyu ita tana da ɗaya an yi zalunci am annahu Satufuradu ko ko a wannan ta'addudiyya ana ɗora ta ne Satufuradu eh, ko ستفرض الشريعة bisa الجميع بشكل Ko كوكو آآ a ɗora wannan ne da suran kama karya dole kawai an yanke wannan a bashi kaza wannan kaza kama na kama yadda muke kallon yadda ake a ƙasashen musulmai dole a tausasa mace hudu a ƙarƙashin mutum ɗaya Haliyya fi kafirin mina ad islamiyya shi ne tambayan ta dan fito ka eh? to wannan abin nan don ka za zama mu ƙara baya isa ka tunda wannan karatu ana sa a gane shi nan dai abin da ake magana tuhumtar da suke zama don mai biyu don mai namiji yana da kaza mace na da ɗaya ai ka sakafi a waje aka ce shaidan namiji ɗaya mace biyu daidai take da namiji ɗaya kaga aiki mata addadiya ne ta'addudiyya kaza ta'addudiyya kaza ta'addu wai wannan abu haka ne to ina za ku sa yancin da Allah yake kwana da yanci ina za ku sa adalci na daidaituwa ka ga nan a shari'a ku kamar yadda muke gani yadda kuke yi a kafashen musulmai mutum ɗaya zai a auren hudu a ainihin eh, gado a sa kaza ba gani a kafashe yanzu ba masu na musulmai an turfasa musu yanzu dole sai dai a raba daidai daidai to wannan ina kuka abin nan ɗinsu ai shi ne malamin can da kun bari yau da inda za a je ya ce mu tukuna hatta tambayan da kuke in muna shakkan ko kiristocin ne kuwa in kiristoci ne ko na gaske to sai mu ce bai ka kun kun jahilci littafin ku a littafin kuma haka ne ko ninki wannan tambayoyi da waɗanda ya kamata su yi mana wannan tambayi philosophers wanda su a wurinsu kwata-kwata babu Allah. Kaga da sai mu san hanyar da za mu bi mu gamsar da su, amma a nan sai muke ganin dai nan a ilmantar da ku ku koma ku yi karatu, jahilai ne ku, Tun da kun jahilci addini. Ina fata gane duk wannan ta'addubiya addinin da ya zo daga sama gaba ɗaya haka yake tun daga Adamu. Nuhu, Ibrahimu, Salihu, Wanene, zuwa Musa, Isa, zuwa Muhammadu, wannan ta'addubiya tana nan haka take. To amma mamakin tambayan ku ku tambaya kuna sukan musulmai akan wannan kwalgado kun ba da kaza namiji me yake da suna zai auri biyu ba a ce mace ta auri miji guda biyu ba sai kaza na yi mamakin tambaya da gare ku. amma kaga da a ce philosophers suka yi tambayan wanda su gaba ɗaya ba abin da ya dame su da Allah ba su da magabata ba su da wani abu sai abin da kwakwalwarsu ta gane yawwa sai mu ji daɗin a shimfiɗe magana a buga da su ina fata an gane to tambaya kila ta da fitowa ma to mu mata ka sai gobe amma fa ina zuwa ku sake tunawa jiya fa an yi ban gane ba ko da ke nema bai kamata manta ba ya bai kamata manta ba